Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka a kodayaushe za a same mu a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 13 ga watan Maris ɗin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Ilmam Aliyu muke farkin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma wato sha kenan na safe a nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi kasar syria cewa a fili yake kasar tana kokari ta kassara zaman sulhun da majalisar ɗinkin duniya take shiryawa a birnin geneva koriya ta arewa kuma tana musanta zargin da makwabciyar ta koriya kudu ta yi cewa kasar ta kaddamar da hare-hare kan wayoyin salulan wasu jami'an gwamnatin kasar shi kuma dan takarar shugabancin amurka donald trump yana zargin abokin takararsa bangaren democrat bernie sanders da magoya bansa da laifin kasara gangamin taro da ya so yi a birnin chicago to a najeriya yayin da rahotanni ke cewa dakarun kasar na samun nasara akan masu kai hararen ta'addanci wata matsala da ke kokarin kazancewa arewacin kasar ita ce ta hare-haren masu satar shanu lamarin da ke kaiwa ga asarar rayuka da dimbin dukiyoyi ko me yake sa matsalar ke kara ta'azzara to abin da ya ta'azzarar da wannan satan shanu ba wani abu ba ne a arewa majiya karfi an daɗe ana su, waɗanda ya kamata su zama shugabanninsu ne su suke sama da faɗi da dukiyar ƙasa har ila yau a najeriya gwamnan jihar niger ya yi wa shugabannin ƙananan hukumomin jihar wato kiran gyara kayanka domin a gudu tare a tsira tare to na gaya musu na ce babu kuɗi da ke za daga abuja so ya zama dole da gwamnatin jiha da na lokal gwamnati mu haɗa kai mu tsaya mu duwa mu ga ya za mu gyara revenue revenue nan da shi za mutane aiki za kuma ku ji wani rikici da ya barke a yankin gombe da ke jihar adamawa tsakanin maharaba da wasu kungiyoyin sintiri sannan grace alher abdu za ta zo da shirinta na bishara amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi ƙasar Siriya cewa fili yake ƙasar tana ƙoƙari ta kasar zaman sulhun da Majalisar Ɗaukin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da zammar kawo ƙarshen yakin sassa da ƙasar take fama da shi shekaru biyar yanzu ta wajen cewa kada a yi zancen kawar da shugaba a sarkan mulki a shawarwarin da za a yi. babban jami'in diflomasiyar amurkan ya ce an samu lafawar ta zoma da kashi tamanin zuwa casa'in? tun lokacin da aka fara aiki da yarjejeniyar tsagarta wuta mako biyu da suka wuce amma ya ce babbar mai keta yarjejeniyar ita ce gwamnatin assad farmaki da jiragen yaƙi tilas a daina in ji sakatare keri dubi wadda ke keta wannan yarjejeniya sakatare keri ya ce ci gaba da keta yarjejeniyar zai yi zagun ƙasa har abada na kawo ƙarshen yaƙin da ake yi da kuma samun damar a ƙaddamar da zaɓe a siriya Koriya ta Arewa tana masanta zargin da makwabciyar ta Koriya Kudu ta yi cewa ƙasar ta ƙaddamar da hare-hare kan wayoyin salula na zamani na wasu jami'an gwamnatin ƙasar cikin watan jiya da wajajen da ta wajen amfani da intanet. A wani sharhi da jaridar gwamnatin Koriya ta Arewan da ake kira Rodon Simun ta buga yau Lahadi, ta ce igirarin da hukumar laƙin asirin ƙasar ta yi a makon jiya ƙage ne da nufin samun goyon baya kan wata ƙudurin doka na yaƙi da ta'addanci da ke samun turjiya a majalisar dokokin koriya ta kudu hukumar laƙin asiri ta koriya ta kudu ta ce hukumomi da suke fiyoyin sun kaddamar da hare-hare kan wayoyin zamani na jami'an gwamnatin koriya ta kudu a wajajen karshen watan fabrairu zuwa farkon wannan wata haka hakanan hukumar leƙen asirin ta koriya ta kudu ta yi zargin cewa koriya ta arewa ta yi ƙoƙarin a cikin sakonnin imel na jami'an hukumar jiragen kasan ƙasar a farkon wannan shekara sai dai yunkurin bai samu nasara ba wadda ta ce matakin wani na share fage ne na kai wa hukumar jiragen kasan baki ɗaya hari ta amfani da intanet. Dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana aza laifin kassara gangamin siyasa a birnin Chicago ranar Juma'a kan ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa al'amari da ya tilasta soke wannan gangami. fada ya barke tsakanin magoya bayan Donald Trump da masu adawa da shi kamin 'yan sanda su tarwatsa gungun jama'a suka kuma kama mutum biyar. da dama daga cikin masu zanga-zangar a dandalin taron suna ta kiran bani bani suna kuma kada alamomin yakin neman zaben shi bani sanders sanata sanders ya fitar da sanarwa jiya asabar ya musanta zargin cewa kwamitin yakin neman zaɓensa ne ya shirya zanga-zangar ya aza laifin kan wato lafazin da trump yake amfani da shi a yakin neman zaɓensa shine haddasa wannan arangama sanarwar ta ce abin da ya janyo tarzoma a gangamin yakin neman zaben Trump shine ɗan takarar da ke karfafa wariya da bambancin kan Hispaniyawa da musulmi da mata da mutane waɗanda suke da larurori iri daban-daban shi ya janyo haka. A halin da ake ci kuma shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta shirya domin watakil jam'iyyarta ta sha kaye sakamakon manufofin gwamnatin ta kan yin haure da 'yan gudun hijira a zaben da ake yi a wasu sassan kasar uku yau Lahadi. ana jin jam'iyyar da take adawa da bakin haure mai ra'ayin mazan jiya da ake kira afd a takaice za ta taka rawar gani a babban zaben da za a yi a kasan tun bayan da hukumomi suka bude kofofinsu ga 'yan gudun hijira da bakin haure su fiye da miliyan ɗaya a bara fiye da 'yan kasar miliyan goma sha biyu ne za su je rumfunan zaɓe yau domin kare ƙuri'unsu a wannan zaɓe. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Afghanistan wata ƙungiyar 'yan tawaye da take yaƙi tare da Taliban ta bayyana cewa a shirye take ta shiga shawarwarin sulhu da gwamnatin ƙasar duk da cewa tana da tababa ko kuma tukar shakku kan sahihancin burin gwamnati kan wannan zama. a makon jiya ma sai da shugaban kasar ashraf gani ya sake nanata ta inda yi wa dukkan kungiyoyin 'yan tawaye da a kasar a yunkuri da yake na kawo ƙarshen mummunar yakin basasar da kasar take fama da ita yanzu ya shiga wadda shiga shekaru goma sha biyar amurka da china da makwabciyar pakistan din wato da makwabciyar afghanistan din pakistan duk sun nuna goyon baya kan kokarin da shugaba ashraf yake yi amma babbar kungiyar 'yan tawayen kasar taliban ta yi watsi da wannan ta yi A cikin wata sanarwa da ta raba kafofin yada labarai yau Lahadi kungiyar da take kiran kanta Hizbul Islam ko HIG a takaice reshen ta da ke karkashin madugun 'yan tawaye da ake kira Gulbuddin Hikmatriya ya ce ya amsa gayyatar da gwamnatin ta yi ƙungiyarsa za ta wato shiga shawarwarin domin a gwada wa 'yan ƙasar cewa tana son zaman lafiya. a halin da ake ce kuma daga pakistan jami'an kasar daga arewa maso yammacin sun ce akalla mutane biyar sun halaka sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙuriya wadda ya haddasa wani ramin tonon gawayin kul ya burma an ceto wasu ma'aikata daga ramin su 26 a yankin kabilar orakzai sahaba imam aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya kamar mu fara da batun tsaro a Najeriya. A daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa dakarun kasar na samun nasara akan masu tada kayar baya arewacin kasar Wata matsala da ke so ta zama ruwan dare ita ce ta hare-haren masu satar shanu lamarin da ke kaiwa ga asarar rayuka da ɗumbin dukiyoyi. Na tabbayi Dr. Bawa Abdullahi Wase mai shirya kan al'amuran tsaro kuma mamba a kwamitin tsaro na musamman da shugaban kasa ya kafa. Ko me yasa ake samun karin wannan wato satar shatu? to abin da ya ta'azzarar da wannan satin shanu ba wani abu ba ne a arewa majiya ƙarfi an daɗe ana cutansu waɗanda ya kamata su zama shugabanninsu ne su suke sama da faɗi da dukiyar ƙasa sai kuma aka bar su da bara ga su suna da iyalai ba abin da za su yi suka kuma rasa gaba suka rasa baya to kaga sai aka koma barna irin na sata sata kuma irin na shanu. Wato kaman abin nan da ake cewa eh, rijiya ta ba da ruwa amma kuma guga ta hana kenan kake nufi da kai batun maganin shugabannin arewa. Eh, hmm. wannan gaskiyar magana kenan. To idan kuwa aka dukufa aka koma gonan nan wadda shugaban ƙasa na yanzu ya sa eh, kai ni a kai aka samu aka yi dace kuma aka samu minista dattijo ne ya fi kowane minista shekaru a ciki ya san kuma amfanin wannan abin da ya dinga yi kenan abin da kuma yake yi kenan idan aka koma ga wannan to za a dakile wannan sai kuma na biyu na biyu ana so a daina zancen satin shanu to satin shanun nan fa da yake faruwa da inda ake tafiyar da shanun da motocin da ake sa shanun da 'yan sanda da suke tsaron hanya da sauran jami'an tsaro kashe mu raba fa ake da su wannan ba zargi muke yi ba idan ma ana so mu nuna shaida da lokaci da gurare da ake yi muna cike da waɗannan shaidan za mu nema ah, ta yaya yau za ka ga ɗan sanda yana nan kurtu ne. in ka je ka bude akan nashi a banki za ka ga kuɗin da yake da shi na fitan hankali daga ina ya samu daga kuɗin wannan kaso mu raba na sata shanun ake yi. Mm, to dakta kana ta ambatan jami'an tsaro a cikin wannan badakala amma kuma a lokuta da dama zaka ga da su ake hada kwamiti na waɗanda za su yaƙi wannan matsala ta wato satin shanu. eh don babu babu makawa dole ne sai an sa jami'an tsaro a cikin waɗanda ake kafawan karka ji mamaki akwai wanda akwai hannunsu a wannan madakala na satin shanu da sauransu ah, a bayan haka kuma waɗansunsu ba duka ne jami'an tsaron suke ciki ba amma akasarinsu suna da hannu akan wannan kuma barnan wannan shi yake kaiwa ga irin halayen da ake ciki a yanzu to a kwanakin baya akwai wasu barayin shanu da aka kama a jihar kano a rahotanni suka nuna cewa an musu afuwa ma wasu rahotannin ma suka nuna cewa an ba su dan wani abin da za su dan samu su ja jari domin su bar wannan harka ya ka kalli wannan mataki da aka dauka eh to zan kalle shi a fuska biyu fuska na farko yadda muka fara magana na ce ai dama can 'yan arewan an bar su kara zube waɗanda su suke tatsa waɗanda suke ɗeban dukiyan ba daga arewan suke ba suna kai 'ya'yansu makarantu masu tsada a ƙasan waje suna gine-ginen gidajen sama mai hawa goma hawa ishirin waɗansu gefen kuma da suka fi yawa waɗansu gefen da suka fi faɗi su suke azaba suke cikin wahala da haƙuba wannan azaba da haƙuba shi ya kai ga waɗansu suka zama ɓarayin dole so kaga idan dai za a same su sai eh, da mu ɓarayi ne gashi mun yi saranda ga dukiyan da yake hannun mu mun bayar kuma ba wani arziki mai yawa aka gani ba shikenan sai a masu gafara a kuma sa ido a kai a kuma saba masu abin da za su yi kamar yadda mai gida yanzu yake zance irin na noma da ake so a kama daga nan zuwa kwanaki kaɗan bayan an sa hannu a dokan kasafin kuɗi na ƙasa na wannan shekarar alif dubu biyu da goma sha shida. Yau Dr. Bawa Abdullahi wasa kenan wani mai shirya kan al'amuran tsaro. To daga batun tsaro sai na kudaden shiga ga kananan hukumomi a Najeriya. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi kira ga shugabannin kananan hukumi da su dukufa wajen neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin rage dogaro akan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto daga Mina. Majalisun ƙananan hukumomi na da rawar takawa wajen samar da ababen more rayuwar jama'a a matakan yankunan karkara. To sai dai akasarin ƙananan hukumomin Najeriya sun samu kansu cikin wani yanayi na takura da rashin samun kudaden ayyukan ci gaban mutanensu na karkara a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. a sakamakon yin amfani da asusun nan na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnoni da ƙananan hukumomin. Alhaji Abubakar Sani Bello shine gwamnan jihar Niger ya ce a halin yanzu ba zai rike kuɗaɗen ƙananan hukumomin ba, amma ya ce bisa la'akari da yadda suka zo cikin halin rashin kuɗi ya zama tilas ƙananan hukumomin su mayar da hankali wajen samawa kansu kuɗaɗen shiga a maimakon dogaro da na Abuja. Uh, su kansu local government kudinsu da ke zuwa daga abuja in an cire kudin albashi abin da ke rage bai fi miliyan 100 ko 150 ko 200 ba to miliyan 200 nawa ka raba ma local government babu kuɗi amma na ya zama da suna na musu cewa su yi kokari su zauna su gyara revenue na local government abin da na fuskanta mutane sun ɗauki revenue local government kamar kudin sawa aljihunsu to na gaya musu na ce babu kuɗi da ke zuwa daga abuja so ya zama dole da gwamnatin jiha da na lokacin gwamnati mu haɗa kai mu tsaya mu duwa mu ga ya za a mu gyara revenue revenue nan da shi za a mutane aiki kawowa yanzu dai ƙananan hukumomin jihar niger ba su samu kuɗaɗen su na watan fabrairu ba daga gwamnatin tarayyar shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger Alhaji Gambo Tanko Kagara ga abin da yake cewa mu yanzu ba mu yi expecting din yanzu ba sai an yi revenue allocation meeting tukuna yanzu wani hali kuke ciki a kananan mu a kananan hukumomi dukkanmu lokacin da muka samu gauna muka zauna da shi ya ce mana dukkanmu mu koma gida mu je mu gyara gidanmu tukunna mu yi tunanin menene za mu yi ma jama'anmu A nashi gefen shugaban karamar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ya ce yana da ƙwarin gwiwar samun kuɗaɗen da za su gudanar da ayyukan ci gaban mutanensu na karkara. Duk da yake akwai matsaloli yanzu a ƙasan gaba ɗaya wanda kowa ya san da ita. Gwamnati karan kanta tana yaƙi ne Daga yadda za a yi mata biya albashin ma'aikata amma dai ba za a tabbata haka ba in abubuwa suka walwale na tabbatar da waɗannan hakkin na karamar hukuma ba abin da gona zai dashi shi. Majalisar dokokin jihar Niger dai ta ce za ta sanya idanu domin tabbatar da an sakar ma ƙananan hukumomin su in ji shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar Malik Madaki Boso. To amma ina son tabbatar maka cewa mu a yau majalisun yau mu muna da kwamiti a nan majalisa wanda yake rike da maganar kankana na hukumomi kuma ni zan so irin mutane zan tabbatar maka cewa mutanen da muke da su a wannan kwamiti ba za su yarda da irin abubuwan nan da ya faru a baya ba. Al'ummar karkarar dai na cike da fatan ganin an samu ababen more rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin Muhammadu Buhari mai taken canji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. yanzu kuma sai jihar Adamawa. rahotanni daga jihar ta Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa an samu barkewar rikici a tsakanin wasu bangarorin 'yan banga da maharba inda har aka samu asarar rayuka da kuma jikata wasu da dama. Daga Yola ga rahoton da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana. Kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar, shi dai wani rikici ya ma auku ne yayin da hadakar kungiyar maharban jihar adama ke faguda da wani taro na karrama wasu 'ya'yanta a garin gombe lamarin da bai yi wa wani bangare dadi ba ko da yake batun yau ne ma ake zaman doya da manja a tsakanin wasu kungiyoyin sintiri da kuma bangaren maharba a jihar wanda ko a makonnin baya sai da fada mai martaba lamiran adama ta tsoma baki domin kawo kashin wannan sato kasa katsin da ke aukuwa a tsakanin bangarorin yayin wannan hatsanin an samu sa rayuka yayin da ko aka garzaya da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitin kwararru da ke jimeta da kuma fmc yola to da suka hana mu ko muka nuna cewa ba za mu bari ba sai mun je an naɗa shi an gama naɗa shi kenan sai aka barke da fada dare kofar gidan wannan sarkin baka akwai wasu yara a gurin masu eke to su ne da aka barke da fada a gurin kan mai uwa da wabi Babu ba yaro to shi ne sanadiyan haka abun ya faru eto eh to gaskiya akalla dai ina ga a takaita da za ka yi ashirin E wanda suka rasu kan bai wuce mutum bakwai ba to ko shi me zafi haka Alhaji Muhammad Usman Tola da ke zama shugaban kungiyar maharban jihar da ma yayi bayanin cewa da wa'anda muka ba su su gaban shi Aisha da Bukar a Gombe mun je ne za a yi su na matsayi wanda an ka ba su shiganmu daga gidan shi mai girman hakimi muna bayanai a nan dai da hakimi da akwai polisawa da sojoji yadda muka hadu muna ciki shine kawai ba wani jato ba saurara san ba sammani kawai sai muka ga an fara shigar mana da yara indiga wanda suka faɗa ma yaranmu da harbe-harbe to har ma sun raunana mana yaranmu kusan dai wanda suka rasu mutane biyu kan mun samu suka Allah masu cikawa. To sai dai kuma shi ma a martanin da mai da sarkin bakan gombe Alhaji Muhammadu sarkin yaƙi ya kuwa musanta zargin da ake na cewa su suka so mu kai hari. Idan suka kawo hari a gidan mu ba mu san abin da yake ciki ba a gida kashi biyu suka rabu suka dawo nan suka dawo nan suka zo sun shige sai suka koma baya baya suka harbi mutum uku ga soja ya zo sun harbi sojan suna sama sun harbi sojan ya yi kwana ya fadi suna zuba masa wuta mu ma mun karbi sojan shine kenan wanda suka suka ji ciwo mu kuma lamu an harbi guda shida. To sai dai kuma hukumomin tsaro a jihar sun ce suna bincike yayin da kakakin na 'yan sandan jihar DSP Usman Abubakar ke magagarin cewa ba za a cewa duk wanda ke da hannu a wannan rikici ba. Ah, sauransu ba tun ba wani taron da za a yi ba tare da an sanar da rundunar 'yan sanda kuma ta samu kurwar na shi kwamishin 'yan sanda ba saboda haka duk taron da suka yi a wannan lokacin nan taro ne wanda bai kamata ce sun yi shi ba tun da bai samu kurwar. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. za mu na cewa karfe goma sha ɗaya ne na safe da minti sha tara amma fa agogon washington kenan ga shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Archbishop na ɗarikar Katolika shiya Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa. A cikin hirarsa da wakilinmu Iliya Kure, ya bayyana abin da ikkilisiya take mai da hankali a kai a addu'o'in bana. Wannan shekara inda ikkilisiya na jan hankali mu cewa muna da isasshen abinci, alhaji ko gashi wasu suna mutuwa don yunwa wasu suna mutuwa don rashin ruwan sha so kamata ya yiwu abubuwan nan da Allah ya bamu ya kamata a raba su yadda ya kamata domin kowa da kowa ya samu abin biyan bukata ya samu abin da zai taimakawa kansa domin rayuwa cikakken yadda Allah ya halce shi. Akwai tsari ne da kuke tallatawa wanda za a amfani da shi wurin ganin cewa wannan abinci ya yalwata ko kuma ya yadu a cikin jama'a? Haka, lallai mun sani kamar mu ce kamar rashin abinci ko kuma rashin aiki yi ko kuma rashin abin biyan bukata. Wani lokaci akwai mutanen da suna da niyyar su yi wani abu amma domin ba su da hali ne ko kuma ba nuna masu hanyar da za su yi wannan ba. To masu iya magana sukan ce in ka so ka taimaka wa mutum maimako ka bashi kifi ka koya mashi yadda zai kama kifin da karan kansa in ka kama kifi yau ka bashi in ya cinye magana ya kare to gobe zai sake jin yunwa amma in ka kwaya mashi ka ce in ka dauka zare in ka dauka kugiya in ka dauka tana ka hada su in ka sa ruwa zaka kama kifi to in ka ko in ka tafi gobe shi zai zai kama shi jibe zai kama shi har ma zai zai saboda haka abin da muke yi musamman a ikilisa katolika a nan archdiocese na kaduna akwai wadanda muna koya masu aikin hannu mata da matasa mukan kwaya masu kamar yin su mai da su sabulu akwai wanda muna kwaya masu noman kaji akwai wanda muna kwaya masu irin girki so idan mun yi wannan sai mu ba su dan kuɗin da zai taimaka masu don su fara wannan jari sabila haka ta haka nan ne muna taimaka masu domin su taimaka wa kansu fiye da haka nan ma idan ma mun sace cewa lallai wannan domin <laughs> akan ce da ruwan ciki ake jan na rijiya ko to in mutum yana jin yunwa to a yanzu haka nan abin da yana bukata ba koya mashi wani abu ba saboda haka muna da hanyoyin da kamar yanzu a cikin policy sam akwai wuraren da akwai jama'a sukan sukan kawo kamar abinci suka kawo abu su tufafi idan akwai wanda suna bukata wannan abubuwa an riga an sanar sukan je dan kafa ne a diba masu a'a in su kayan ne a basu su sabila haka muna da wannan so wannan shekara ma tunda taken shine eh, yancin dan adam ga samun abinci muna so mu sake mu nanata inda ma parishes da ba a yi wannan muna so su tabbatar cewa lallai an kafa wannan kungiya da zai lura da waɗanda suna bukatar abinci yanzu yanzu nan a take da kuma yadda za a iya koya masu yadda za su kama kifi maimako a basu kifi. asan ikilisiyar ikkilisiyar ku da taimaka koko da kafa asibitoci ban sani ba ko akwai wani asibiti da kuke da shanan kusa muna da babban kamar ka sani ne da safi nan masu doctors consultants guda uku sun zo nan muna da jaras hospital aha to wannan asibiti ya dan dade kuma ina ji a cikin birnin kaduna haka na ina ji tana daya daga cikin manyan asibitocin da muke da su sabila haka manufar wannan kamar shine mu tabbatar yesu ya ce mana a cikin littafin bisharar yahaya sura goma aya goma cewa ya zo ne domin ya ba mu rai cikakkiya mun sa cewa ɗan adam shi ba gangan jiki ne kaɗai ba ko kuma ba ruhu kaɗai ba ɗan adam ruhu da jiki na an hada ya zama ɗan adam sabila haka in lallai muna so mu yi magana a kan cikakkiyar rai dole ne sai an kula da gangan jiki an kuma kula da ruhu sabila haka shine abin da ya sa yesu a cikin aikinsa lokacin da yana cikin wannan duniya in jama'a sun zo sun taru in ya yi masu wa'azi in ya ciyar da su da maganar Allah in ya warkar da su idan suna jin yunwa yakan ba su burodi su ci yakan ba su gurasa su ci hakan nan ma ikkilisiya to haka nan mu ma a ajidasis na Kaduna ba ma asibiti kadai muke da shi ba muna da clinics a karkara sabilaka inda su akwai nurses akwai doctors da sukan shiga su taimakawa jama'a domin mun ba da gaskiya cewa lallai in mun kula da ruhu dole ne mu kula da jiki shine abin da ya sa muna da wannan asibitoci da kuma clinics suna lura da wannan kaman asibitoci ko clinics na kuke da su duka-duka ah, muna da asibiti guda daya ne shine sanjaras muna da clinics guda uku muna da daya dogon kurmi daya a isa piadna daya kuma a can kusa da gumel a kaciyar local government to Allah sa albarka ya kuma kara himma cikin hidimarsa nan za mu sallama da archbishop matthew ndagosa sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinsa da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Josel Marizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama a Allah Uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. kamar da da Grace Alher Abdu yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen ɓarayin shanu da suka addabi wasu sassan arewacin Najeriya kamar yadda ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya. Domin mun san komi ya yi farko yana da ƙarshe Allah ya sa mu dace wannan saƙo ya fito ne daga Usaina Mamar Amir da Layyazatu Katuzu gidan gona gashuwa da fatan na faɗi sunan daidai. gaba dai gaba dai rundunar sojin najeriya aikin ku yayi daidai na kashe 'yan kungiyar boko haram da barayin shanu a zamfara tare da ceto mutane da dabbobi da dama fatanmu allah ya kawo mana karshen 'yan boko haram da barayin shanu a najeriya da makwabta wannan sako ya fito ne daga naziru abubakar sabo gashuwa da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakon naku yanzu bari mu je ga labarai a takaice. Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zargi kasar syria cewa a fili yake kasar tana kokarin ta kassar zaman sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da zammar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take fama da shi shekaru biyar yanzu ta wajen cewa kada a zancen kawar da shugaba Assad kan mulki a shawarwarin da za a fara gobe a Geneva. babban jami'in diplomasiyar amurkan ya ce an sami lafawar ta zoma da kashi tamanin zuwa 90 tun lokacin da aka fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta makonni biyu da suka wuce koriya ta arewa tana musanta zargin da makwabciyar ta koriya kudu ta yi cewa kasar ta kaddamar da hare-hare kan wayoyin salula na zamani na wasu jami'an gwamnatin kasar cikin watan jiya ta wajen amfani da intanet a wani sharhi da jaridar gwamnatin koriya ta arewa da ake kira rodon simmun ta buga yau lahadi ta ce ikirarin da hukumar laƙin asirin ƙasar ta yi makon jiya ƙage ne da nufin samun goyon baya kan wata ƙuduri ko ƙudurin doka kan yaƙi da ta'addanci da ƙasar take gabatarwa ko ake muhawara kai a majalisar dokokin ƙasar hukumar laƙin asirin ta kore ta kudu ta ce hukumomin da suke pyongyang sun ƙaddamar da wasu hare-hare kan wasu jami'ai Ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana aza laifin kasar gangamin sa a birnin Chicago ranar Juma'a kan ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da magoya bayansa al'amari da ya tilasta soke wannan gangami. Faɗa sai da ya ɓarke tsakanin magoya bayan Donald Trump da masu adawa da shi kamun 'yan sanda su tarwatsa gungun jama'a suka kuma kama mutum biyar da dama daga cikin ma zanga-zanga dandalin taron suna ta kiran sunan bani sanders din kuma suna kada tutocin alamun yakin neman zaɓensa. a jamus kuma shugabar kasar angela merkel ta shirya domin watakil jam'iyyarta ta sha kaye sakamakon manufofin gwamnatin ta kan bakin haure da 'yan gudun hijira a zaben da ake yi a wasu sassan kasar uku yau lahadi. ana jin jam'iyyar da take adawa da bakin haure mai ra'ayin mazan jiya da ake kira afd a takaice za ta taka rawar gani babban zaɓen da za a yi ƙasar tun bayan da hukumomi suka buɗe kofofinsu ga 'yan gudun hijira da bakin haure su fiye da miliyan ɗaya a bara To sauraro a gurguje ga wani sako babu shakka rundunar sojin Najeriya ta cancanci yabo bisa kokarinta na tabbatar da tsaro da kare al'ummata da kuma yaƙi da ta'addanci ya Allah ka mana maganin gurɓatattun mutanen da ke kokarin zaman ƙasa wa ƙasa ta Najeriya wannan sako ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi to masu haro duka duka abin da ya soka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya na yau sai kuma gobe da safe za ku saurari wata tawaga abokan aikinmu da izinin Allah yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya ci gabatar da shirin da kuma caleb da ya gabatar wato ya bada umarni sai injinan mu mr chang mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc